الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد كم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقال ميكا بوديا ومكا الله سبحانه وتعالى وأن يكاد آمن أدوى أو أن نقولي إن دوكي شعراء تفسير القرآن من جرمى cikin wannan wata na Ramadan a cikin wannan masallaci da ke wannan unguwa Mandibabal yau ma cikin amincewa Allah muna yammacin Asabar yammacin sha bakwai ga watan Ramadan shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ta muna cikin suratul a'raf inda muka bani akan aya ta ɗari ɗaya ko da casa'in da biyu ko da uku ne da casa'in da biyu yau za mu tashi akan aya ta ɗari da casa'in da uku Allah muke roƙo ya yi mana gamnakata Allah subhanahu wa ta'ala ya gargaɗe mu a baya yana cewa bautawa wani Allah rashin hankali ne domin wanda ake bauta masa din bai iya taimakawa kansa balle ya taimakawa waninsa su kansu ba sa iya taimakon kansu ballantana su taimaki wani wanda bai taimaki kansa ba zai wahala a ce ya taimakawa wani don haka Allah tabaraka wa ta'ala anan yake cewa in ta tad'uhu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين Allah subhanahu wa ta'ala kafin nan yana cewa wa in tad'uhu ila al-huda wa in tad'uhum ila al-huda fala yastajibu lahum wa in tad'uhum ila al-huda fala yasma'uhum وإن تدعوهم إلى ya لا يتبعوكم sawa’un alaikun. da Allah ya ce wa in da ila ilal guda, idan da za ku kira su zuwa ga abin da kuke ganin daidai ne shine guda. wala ba za su ji ba wata rahum yanzuruna Ilaika za a ga kamar suna kallon ka kafin mu iso ko ka dubi wannan ka gani gunki za a ga ya kura ma ido kuru kamar kai yake gani shi bai san ma yana nan ba sai kaga kamar kai yake kallo al'ali kuma bai san ma kana yi ba Allah ya kare mu da bauta wa gunki Allah ya ce wala da kuma nasran wala an anfusahum kuruna a ƙarshen watan aya ba su taimaki kansu ba ballantana su taimaka wa wani wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum ita ce wannan ayar ta gaban ka karanta ta wa in tad'uhum ila al-huda سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون الله يتي وإن تدعوهم إذن كتكرا إلى الهدى زوا كشريا ma'ana zuwa ga abin da kuke ga shi ne daidai layar tabi'uku ba za ku biyo ku ba idan da za a yi gobara ɗakin da gumaka suke ciki kana ciki suna ciki sai ka ruba da gudu kana cewa gunki wuta gunki wuta zai biyo ka ku huta da gudu ko zai hana wutar to me amfanin bauta mishi da kai ka wuta da gudu shi yana nan kana gaya mar bai ji ba ya kone gobe kuma ya ka sayo wani irin shi eh akwai rashin hankali tawawun alaikum daidai ne a kan ku ada autumuhum kun kira ku an tun sami tuna ko ma kun yi shuru dunki ba ruwanka ko ka kira ko baka kira ba a gurinsa shi daidai ne ba abun da zai gani wani abu ba zai tinkaro shi ka rika taimar gunki ga abu ba ga wani abu ga wani abu ya ji ka kamar ma ba ka magana to haka nan ko da gobara ce ta kama ɗakin gunki ba zai ana gobarar ba sannan kuma in ka kira shi ka taimar wuta ta kama ɗakin da kake ciki ba zai ji ka ba ballantana ya ɗau matakin tsira sai dai kai ka fita da gudu Allah ya kare mu da bauta gunki shine anan Allah yake innal ladina tad'una min duni llahi innal ladina tad'una min duni llahi ibadun amsaluhum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin Allah yake innal ladina lallai waɗannan da tad'una kuke kira su min duni llahi ko bayan Allah ibadun bayi ne ba amsaluhum kamar ku kuma bayin Allah ne yanda kuke bayin Allah kowaye ka kira bawan Allah ne matukar ba Allah ba ne ka kira Allah ne kawai shi kadai za ka kira a ce ka kira Ubangijin bayi amma in ba shi ba kowa bawan Allah ne ibadun bayi ne amsalukum kwatankwacinku amma idan kuna ga sun cancanci ku kira su in kun kira su za ku amfane ku fada uku ku kira su idan kun kira su fal yastajibu lakum su amsa muku mu gani in kun kuntum sadiqina in dai abin da kuke riyawa gaskiya ne cewa suna iya yaye muku bala'i suna iya kawo muku alkhairi suna iya yi muku jafali idan wani abu ya tinkaro ku za ku kare to ku kira ku za su iya amsawa ko ba za su iya ba yani anna hadhihi al-asnam waɗannan gumaka la a man da a ba sa jin kiran mai kiran su na dai ha. daidai ne duk ɗaya ne a gungunki man da a wa man da a wanda ya kira ta da wanda ya ma ya tsane ta in ka tsani gunki ma a banza in ka so shi ma a banza shi da wanda ya tsane shi ya zage shi da wanda ya so shi ya yabe shi duk abunsa ɗaya ne bai san kuna yi ba to menene amfanin abun abun kenan me ya amfanin rike irin wannan ya kamata ka koma wa Allah subhanahu wa ta'ala alahum arjulun alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون يسأل النبي إبراهيم كريم الرحمن يكي cewa babansa يا abaci lima ta abudu ma la yasma'u wala yusiru wala yughni anka shay'a me yasa kake bautawa abun da baya ji baya gani kuma ba zai iya wadatar da kai da komi ba baba me yasa kake haka la ta'budu shaytan ya abati la ta'budu shaytan kada ka bautawa shaytan shaytan makiyinka ne bautawa gunki tamkar bautawa shaidan ne domin shaidan ne yake zayyana wa mutane bautawa gunki don haka baba ka daina bautar gunki ka bauta wa Allah makadaici ne rinjaye ka zo ka ji abin da nake gaya maka ka bi domin Allah ya bani abin da bai baka ya sanar da ni abin da bai sanar da kai ba kaga ashe mutane sun dade da wauta sannan kuma har yanzu masu wauta suna nan bautar gunki ba wai an yi an gama ba har yanzu akwai masu gunki yanzu idan ka shiga cikin ƙabilun nan kudunci kuduncin na in ka je akwai wani kurmi da za ka sarga musamman kurmin doduna ne wajen dodunan su ne kawai za a ga kowanne da irin gunkinsu to haka kuma kasar hausa su ma kowa da irin nasu gunkin wani mai motsi yake ajewa wani mara motsi wani kuma filo. wani gadali yake ajewa sai ce in dai da gadalin nan a wurin to ba abin da zai zo gadali ciyawa ce ba ta ce ciyawa ce in ka aje ta a gidanka ba wanda zai shigo mugu ba zai shigo ba ko wani kuma wata irin kaza za a aje ya ce in dai da wannan kazar irinta to babu wani mugun abu da zai sami mutuna wani kuma a garkensa za a ware wata saniya a ce kar ya yadda ta bar garken kar ya yadda ya rabu da ita kuma ko da yaya kar ya saida ta ita wannan ba a saida ta sai dai idan za ta mutu a yi sadaka da ita kuma a aje wata madadinta kar ya kuskure ya zama na yana zaure ba irin wannan saniya. kaga shi nasa gunkin mai motsi ne to yanzu da mai bauta wa gunki jama'a sandararre da mai bauta wa saniya kamar indiya kenan kaga mu ma muna da indiyoyi a nan ah, to su ma indiya suna bin saniya a matsayin abun bauta mu ma nan muna aje saniya a matsayin mun tamfa ko to yanzu irin wannan mai bauta wa saniya da mai bauta wa kututture me bambancin mai bautar kututture ya fi ah, to shi wani wahala zai sha saniyan nan fa maimakon abun bauta shi zai wanda kake bauta masa shi ya kamata ya ciyar da kai ko ya yi maka sanadin arziki ya shayar da kai ya ciyar da kai ya baka lafiya ya warkar da kai in ka roke shi ya taimaka maka to saniya ya dai ta jin yunwa ta kuka sai kashi ka kwace sai fitsari ka ɗebe ka kwanta ba lafiya ka nemo magani kuma wai shi ne Allah akwai basira a wurin ka ji yunwa ka nemo mata abinci ka ji kishirwa ka nemo mata ruwa to wani ina taimako wa yake taimakon wani a cikin ku kai kake taimakon ta ko ita take taimakon ka to haka masu gunki za a ga kullum zai zo ya wanke shi ya shafa masa mai ya fesa masa turare sai ya faɗi ya ce Allah na gode eh to zan tafi to yau ga to na gode eh shi kadai kuma wannan gunkin nan fa kuda sai ya hau kanshi ba zai hana ba kuda idan aka shafa masa mai kudan zai hau ya sha man ya sha man ya tashi gunkin bai sai kwace ba amma wai shine abun bauta a shi Allah ya kare mu shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake wautar da hankalin irin wa'annan mutane masu bautawa irin wa'annan mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wayannan abubuwa kan alahum arjulun suna da kafafuwa na biha da suke tafiya da ita gunkin kadin da aka sassaka ka saya ko ka sassaka da kanka ko aka gina ko aka mulmula ko aka narka aka yi ka zo ka aje kana bauta masa yana da kafafun tafiya na biha kafafun da suke tafiya da shi am lahum aidin ko suna da hannaye shuna biha da suke kamu da su am a'yunun ko suna da idanu yubsiruna biha da suke kallo da su am azanun ko ko suna da kunnuwa wuna biha da suke shauraron magana da shi suna da wayannan gunki ko da an masa gurbin ido an masa gurbin kunne to fa baya ji baya gani baya ganinka baya jinka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a me? Eh? to shi kenan suna da irin wayannan abubuwan ya suna biha da suke ji da su ya shuna biha da suke kamu da su ya ƙiluna biha akwai zuciya da suke hankalta da shi ba su da wayannan ko ko suna da ainihin kunnuwa ya suna biha da suke sauraro da su la sam'a lahum wala basara wala afida ba sa ji ba sa gani ba su da wani tunani wale da wato raka ku Allah ya ce ku kira ayan kuma kan naku sun duni ku haɗu ku mun makirki wala tun da yuni don Allah kar ku shaurara ni eh ce ku haɗu da ku da guma ku duk ku tanadi sharrin da duk kuka san za ku yi kar ku raga mun don Allah da ku da guma in ji annabin Allah to gunki ne zai iya yi maka wai tsorata shi suke da gunki lallai in ka ina ganin gumakanmu ne suka ɗan illanta kai sai ku haɗu da ku da gumakan naku duk gaba ɗaya kar ku raka mu kar ku shaurara mun daga yau sun malafin biruni kar ku shaurara mun koda da minti ɗaya shi yasa Allah wani wuri ya ce ya ayyuhallazina amanu duriba masalun fastami'u lahu يا أيها الذي يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ko mutane zuri ba masalun ga misali nan ana diga ana buga musu fastalu lahu ku shaurari wannan misalin ku ji ku shaurara da kyau Allah ya ce in nan ladina tad'una min dunillahi waɗannan gumaka da kuke kiran koma bayan Allah lan yakhluqu dubaban ba za su taɓa halittar ko da guda ba abadan lan ba za su taɓa halittar guda ba ba su taba yi ba kuma har abada ba za su iya ba walawi ta magula ko da za su yi taron dangi gumakan amerika da na china da na jamus da na ingila da na India, da na koriya da duk gunkin duniya su taru su yi taron dangi su yi kuda za su iya ko kun taba ganin wani kwaro ya zo an ce a kasar kaza kaza aka kera shi eh mai duk da tashin da china take ta taba yin wani abu mai rai ba ta taba yi ba ba za su taba yi ba kuda in sun isa su halicci kuda su gwada kuma an ba su dama ba wai sai ɗaya ba su yi taron dangi su yi kuda Allah dai shi kaɗai shi ya yi sama shi ya yi ƙasa shi ya mala'ikun da ke cike da ƙararin samaniya kuma shi ya yi bayin Allah da ke cike da ƙasa shi ya yi koguna ya yi da dabbobi a ciki dankare halittar tudu halittar ruwa halittar sarari halittar sammai Allah kadai ya san adadinsu duk kuma shi ya yi to sai ya ba gumaka damar su haɗu duk gunkin duniya su taru su yi guda ɗaya a gani za su iya Allah ya ce lan ba za su taɓa yin ba kuma har yanzu ba a taɓa yi ba inda za ka gane ƙura'ani ba kirkira ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba za su taɓa yin kuda ba ko da sun yi taron dangi walawista ma'ulahu ko da sun taru akan so suke sai sun yi kuda ko ba za su iya ba wa in yazluhum dhubabu shay'an kuma idan da kuda zai zo ya dan tosani wani abu daga cikin man da aka shafa wa gunki to su gumakan fa a la yastanki zuhu min ba za su iya kwatar wannan man ba yanzu idan guda ya hau kan gunki ya ɗan shi wani abu gunkin zai iya cara sai masa tsawa ya kwace ba zai kwace ba tun da guda ma ya ɗebi abinsa bai kwace ba to wannan menene zai iya yi ba abin da zai iya yi ba'ufa qalibu wal maqlubu kenan a ce ba'ufa qalibu mai nema yana da rauni wal maqlubu da wanda ake nema shi ma yana da rauni tunda kai rauni ne da kai ba za ka iya wa kanka wasu abubuwa ba shi yasa har ka riki gunki a matsayin in ka kasa zai taimake ka to shi ma ya kasa kwatar abun da kuda ya ɗeba masa yanzu waye mai rauni waye mai ƙarfi a cikin ku kai ko gunkin wa zai taimaki wani a cikin ku wanda bai iya karɓar abu daga gun guda ba shine zai kwatan maka abu a gun wani shi zai kwatan maka haƙƙi shi zai yi maka aljanna shi zai iya yi maka wuta wanda guda ya gagare shi to ba uka qalib wal mabalu lallai mai neman yana da rauni wanda ake nema a gunsa shi ma yana da rauni rauna na biyu sun haɗu Allah subhanahu wa ta'ala yake mutane sun raina Allah ma qadarullah haqqa qadari inna Allah ala qawiyyun azim wallahi ba sa iman da Allah hakikanin iman da Allah yake da ita Allah girman sa ya wuce inda ake aje shi mutane ba su san girman Allah ba ai shi Allah azizun inna Allah azizun ko eh, inna Allah la lalle Allah ba yana da ƙarfi sannan kuma bayan ƙarfi azizun mabuwayi ne ƙarfin Allah ya rinjayi komi ba abun da zai gagare shi ba kamar gunki ba da guda zai gagare shi azizun kuma buwayayye ne ya buwayi komi ba abun da zai kulluɗe masa daga cikin kadararsa kamar yadda man jikin gunki ya sulluɗe mar ya kasa mai doshi Allah ba haka yake ba na a tun da yana yi ba yana yi an gane ko don haka yan uwa mu rinka kula kiran wani Allah haɗari damuwa in ta dame ka ka tinkari Allah kofar Allah ba ta da doka shi Allah subhanahu wa ta'ala in ka tashi zuwa gunsa ba sai ka tsaya kana rabe rabe ba ka tinkare shi kai tsaye ka alaka ibadi anni fa inni a ujibu da'wata dadi idza da'ani fal yastajibu li man yu'minu illa iyaka dai ka amsa wa Allah lokacin da ka nema kai ma zai amsa maka wannan shi ne kawai tsakaninka da ubangiji amsa masa to in ka ba abun shi kai ma ka kira shi zai amsa kar ka zaman to ka da aiki sai sabon Allah sai lokacin da ruwar ka ne zaka tinkari Allah ta'arraf ila Allah bi raqa ya'rifuka bi shidda ka san da shi lokacin da kake cikin sarari cikin walwala to in ka shiga matsala ka tinkari shi zai sane da ma yana sane da kai Allah ya taimake mu wannan an yi wani abdullahi ibn juno wani sahabi ne mutumin madina ne cikin ansarawa yake yana da yara a irin su ma'az lokacin da mus'ab bin umair ya je madina domin shi ne safirin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na farko wakili na annabi sallallahu alaihi wa sallam shi aka fara kura musu kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira ya koma sai ya tura musu mutsa a matsayin malamin da zai ci gaba da karantar da su a madadinsa kafin ya zo. Mus'ab bin Umair kuma jarumi ne kwarai ya yi iya kokarin sa ya yaɗa musulunci a cikin madina sai da ya zama to cikin madina babu gidan da musulunci bai shiga ba kafin manzon Allah ya je a wannan lokaci shi wannan dottijon bai sani ba musulunci ya rarake madina ya rarake cikin gidansa gaba ɗaya yana da gunki dama dattawa kowa yana da gunkinsa da yake ajewa nasa na musamman bayan gunki na gama gari to yana da wannan gunki shi yana tsammanin gidansa ma na musulunci bai san da gidan ba shi matarsa ta musulunta 'ya'yansa duk sun musulunta saura shi kadai yana na yana daga kai bai sani kullum ya zo ya tara zai ko ya tara ba da yaron nan da ya zo Wai hankali da shi ya ce to wai baba me zai hana mu maro mu shiga ne da mutane duka sun shiga gaba ba da ce kai ku bari sai na shawarci wani sai ya kira sunan gunkin e wai sai in wannan gunkin ya ba su izini su suna in ba haka suke a wansu kai tsaye ba sai in gunkin su ya ba su dama to su kuma wayannan ƴaƴan nasa su kuma jihadin da suke a Madina irin wayannan dattawan da na su dattijon da sauran dattawan da suke da taurin kai don dama matasa kan duk sun musulunta yawanci saura dattawa dattawa haka yan ra'ayin kawo in dare ya yi sai su tashi sai su lallaba sai su je su samu gunkinka sai su haskare shi su haskare su haskare na itace sai su yi dame sai su kai wa wata baiwar Allah irin marasa gatan nan ya ce ga ita ke ki haka suka riƙa yi in gari ya waye ne ka zo ka tar da babu ki ka sai gutsutsura gutsutsura ka san an yi ba kare dole za a samu dan tarzabi sai ya duba ya duba ya ce wannan ko irin Allah na ne ko waye ya mun wannan kamar gaba ka ji rashin hankali ba haka suka rika yin digidin gidajen suna faskare musu wa'annan gumaka suna kaiwa da suka zo kan nasu in uban ya zo da daddare suke tashi dama su je su yi fadi a gaban mulkin su yi surutan su gama su shafa masa mai su shafa masa turare su turara masa turaren hayaki sai ya koma tura kasa sai ya kwanta su kuma sai su zo sai su ɗauke shi sai su yi sai su dama shi da fitsari da kashi da komi ya zo su aje ma sai ya zo ya same shi a jagule da kazanta ko da ana bi yana wari waye ya mu wannan aiki waye maka wannan aiki waye da wannan aiki ya kama mana eh to ina zai yi magana gunki sai ya dauko shi ya wanke ya wanke ya wanke sai ya sake dawo da shi sai nan kuma waje gari sai suka dauka sai suka kai shi bola suka yamuta shi da kashi da fitsari da datti sai suka tsora shara a gefen sa da gefe duka suka zuba a cikin shara sai ya zo bai gan shi bai bi sawo ya bi sawo ya same shi cikin shara ya ɗebo shi yana faɗa yana ta ba shi haƙuri yana ta ba shi haƙuri eh ya zo ya wanke shi da suka sake zuwa ne suka ɗauke shi sai suka samu mushen kare wani ɗan kwaikwayo ya mutu sai suka haɗa shi da gunkin da kwaikwayon mushen karen yana zuba shi a ƙasa irin yarukan nan sai suka ɗaure su wuri ɗaya sai suka je suka jefa a wani rami wani tsohuwar rijiya ne ana zuba shara sai suka jefa su tare da ya zo ya leƙa yana ta bin tsawo har nan da ya leƙo sai ya ga ga gunkinsa ga kan gunkinsa haka ga yau ga kan mushen kare ga yau a ɗaure tare ya ce kai ƙarya ne ba Allah ba ne ya ce kai ƙarya ne Allah ba zai yadda a ba ki da mushin kare ba a je ba ta cikin rijiyar shara ƙarya ne kawai ya dawo gida ita kai ya ku zo daga yau mun daina bautar gunki E, gashi gashi gashi gashi gashi ce. haka ne baba ke to ai dama baba muna gaya ba kullum ya kamata mu ma mu shiga wannan aji sannan ma su sun yi nisa a karatu ba sun iya turori da yawa matarsa ma ta daɗe da da iyawa in suka je suka yi karatu wajen musa suna koya mata ita ma duk tuntuni sai da ya musulunta sai suka ji kawai ya ji ashe gidansa duk musulmai ne ma shi bai sani karshe shi kuma ya dawo kuma ya musulunta ya yi shahada a uhudu yana daga cikin shuhada manya-manya da ake ji kaga wannan idan mutum ba ya musulunta bai ganewa idan ba Allah ya kire da shi ba bai gane shirme yanzu mutum yana nan yana shirme ba zai gane shirme ba ne sai ranar da Allah ya yaye masa labulen bata ya sanya masa tabarau na shirya sai rika gane shirmen da ya yi da kun ban da lalacewa yanzu haka a cikin lokacin da muke ciki ba akwai wanda yanzu idan da za ka haka yana can yanzu ya faɗi gaban kabari yana roƙon kabari kabari ba yana ta kiran sunan mai kabarin wai ya mun kaza ka mun kaza abu kaza damuwa ta dame ni to wace damuwa ta bi mutuwa ya mutu eh ya fa mutu ba kai kake da rai in taimako ne kai ake so yanzu ka taimaka masa da addu'a tun da kai kake raye wai kai kake kiran matacce Allah subhanahu wa ta'ala yake lalle mutumin da basirarsa ta mace to in dai ba Allah ne ya dawo da shi ba duk yanda ka kai ka iya wazi ba za ka iya dawo da shi Allah ya ce, Inna wani yi ya ba wula fi na zarar gida ba wa ta wala tsoron yi, wala na gada wula min duni la ya sami wula na tsoron wala an Allah ya ce yin na wani yi ba ya ce ku haɗu da ku da kuma kanku gaba ɗaya ku yi mun kaidin da duk kuka ga dama ba alatan kuruni kada ku shawara mini ya ce inna wali ni inna wali Allah waliyina majidincin al'amarina wanda nake dogara da shi wanda nake neman taimako a gunsa wanda nake bauta masa in matsala ta same ni nake kiransa shine Allah allazi anzala alkitaba wanda shine ya saukar da littafi wa huwa yatawalla salihina kuma shi yake jibinta al'amarin kowane bawa na gari salihi duk salihai Allah shi ke taimakon su to ni da shi nake dogara Allahu hasbi Allah ya ishe ni wa ni kuma ya isar mini wa huwa nasiri ko wa huwa nasiri shine mai taimako na wa alaihi mutawakkilu don haka zuwa gare shi ne nake dogara wa ilaihi aljau kuma zuwa gare shi nake neman mafakata wa huwa waliyyi fi dunya wal akhirah shine masoyina na majidincin al'amurra na duniya da lahira wa huwa waliyyu kulli salihin kuma shine waliyyin dukkan wani salihin bawa ni, bayan ni duk wani salihi Allah shi ne waliyinsa Allahu waliyul ladina amanu ko don haka shaidani kuma shi ne waliyin dukkan wani salihi Allah kuma shi ne waliyin dukkan wani salihi Allah ka samu cikin an bayi sai Allah ya ce والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرة ولا أنفسهم ينصرون Allah ya ce amma kun ga ku wallazina waɗannan da tadahuna kuke kira su min dunihi kuma bayan Allah la yastadiyuna nasraku ba za su iya taimaka muku ba ni kuma Allah zai iya taimaka mini ku kuma na ku kuma kan ba za ku taimake ku ba ni waliyi na Allah zai iya taimako na ku kuma na ku waliyan ba za su iya taimako ku ba la yastadiyuna nasrakum ba za su iya taimakon ku ba wala an anfusahum yansuruna kai kansu ma ba za su iya taimaka ba mai iya taimakawa kansa ma balle ya taimakawa wani matukar in ba Allah ba ne sai dai Allah ba'ana wa wata don haka in za ka samfara ka dogara ka kai kanka mafaka to ka ruba wajen Allah shi ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake la manja wala manja minka illa ilayka babu wurin gudu ba kuma wurin fakewa sai dai wajenka Allah zai maka abu kuma ka rugo wajensa kuma ka nemi taimako ka gani ko la ja wa la ja minka illa ilayka annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wurin gudu babu wurin fakewa idan kamun abu ba inda zan ruga in ce bari in je in tsere sannan kuma ba inda zan je in ce bari in je in fake illa ilayka daidai wajen ka kuma zan dawo ni na maka laifi kamun ukuba to in zan gudu kuma gun ka zan zo Allah wani baki in ba Allah ba waye wani Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu la yattabi'una nasrakum nasrakum wala anhum suruna. a gaba sai ya ce. wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وإن تدعوه إذا كثيرا إلى الهدى سوى كشريع لا يسمع ولا تجيب kamar yadda muka ce idan da ɗaki gunki zai kama da wuta ka kira shi sunansa kwandaro sunan gunkin ko misali kwandaro sai ka ce kwandaro wuta kwandaro wuta zai ba zai ji ba Kwandaru sai dai ya kone ba zai ji ka ba ba zai amsa kiran ka ba kuma zai faɗa ka ba haka kuma idan kai din ne ka kamu da wani abu sai kana kiransa Kwandaru, matsala Kwandaru, za ku kashe ni Kwandaru, Kwandaru ba zai zo ya face ka ba yana nan kawai kan gun hakan nan sunan da aka sa masa gunki yana nan gun hakan kawai ba zai iya motsi ba ba zai iya zabura ba ba zai iya kai hari ba ba zai iya kuma karɓar komi ba ba zai iya ba da komi ba don haka shi idan ma da an kira shi zuwa ga wata matsala ta shiryarwa ko shirya la ya ba zai ji ba wata rahu za ka ga wa'annan gumakan sai aka ba su lamiri irin na masu hankali maimakon a ce wata raha sai ka ce wata rahu sai ka su wayannan gumaka na ilaika suna kallon ka kuru-kuru hakan nan sai kaga gunki ya sa ma ido wahum la ko ba sa gani ba ba ganin ka suke yi ba kawai alama ce aka yi na idanu kamar kallon ka suke amma ba sa kallon ka ba san ma su kansu inda suke ba to amma kai ka zo gaban kawai kana neman taimako saboda tsabar ɓacewar basira kai da ranka da hankalinka da hannuwanka da ƙafafuwanka da bakinka za ka iya tashi za ka iya zama za ka iya kwanciya za ka iya gudu za ka iya tserewa sai ka zo ka samu abin da yake a ji in ba ɗauke shi aka yi ba ba zai duka ba ka ce wai shine zai taimake ka kaga akwai batan basira a wajen Allah ya kare mu na'am wa in خذ الأفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين wannan yayi daidai da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir anan Allah subhanahu wa ta'ala a watan aya yake in ta da uku idan kuka kira su la yasma'u du'a'akum ba sa jin kiran ku walau sami'u kuma idan ma da sun ji kaddara masu ji ne domin akwai masu kiran masu ji ko to idan ma sun ji ku masta jahu da ku ba za ku amsa muku ba wa yawmal qiyamati kuma idan aka tashi alkiyama yakfuruna bi shirkikum za su kafurce wa shirkaku za ku ce wallahi mu ba mu ce su kira mu ba wala yunabbiuka mithlu kabiri babu mai baka labari kamar Allah al-kabiru in dai labari ne na gaskiya ka taurari Qur'ani nan ne za ka ta labari na gaskiya don ba mai gaya maka gaskiya kamar Allah shi ne alƙadi da yawa akwai masu kiran wanda asali masu ji ne asali masu gani ne kamar masu kiran annabawa a yanzu masu kiran mala'iku masu kiran aljanu masu kiran salihan bayi waliyai kaga dai su asali ba gumaka ba ne suna ji suna gani to amma yanzu idan ka kira aljani ka kaddara ya ji ka yana kusa zai amsa ma walau sami'u idan ma da sun ji wala yastajibu lahu ba za su amsa musu ba ka kaddara ka kira jibrilu ya jibrilu to jibrilu ya ji zai amsa ma ko ya ji ba zai amsa ma ba don ba muhallinsa ba ne ba shi ake kira a wurin ba ballantana ma za ka yi ta kira bai ji ba don shi sai an turo shi balle kuma sai ka kira wani annabi kace ya rasulullah ya rasulullah ina yake yanzu da ka kira shi ya ji kuma ya amsa maka in ya ji bai amsa maka ba don ba muhallin ba ne ba shi aka ce ka kira a gurin ba kowanne da muhallinsa annabawa salati za ka yi musu in ka tuna da su in ka ambace su in kana kaunar su ka musu salati abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu alayya fa inna salatakum tablughuni kumun salati salatin ku zai iso ni haisu ma kuntu a duk inda kuke kuka mun salati salatin Allah zai iso min shi kuma zan ji kamun salati amma ba wai ka ce ya ni mun kaza ya rasulallahi kare ni da kaza ya rasulallahi ka bani kaza ka tsare ni daga kaza ya rasulallahi ba wannan ne ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم ضلوا السبيل سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا kaga wannan a filin tashin ne za a yi haka ga malaiku ga annabawa ga waliyai salihai bayin Allah managarta wayanda suka yi tauhidi suka mutu a kansa sai Allah ya rika tuhumar su ɗaya bayan ɗaya ce ku ne kuka batar da bayina a antum awalantum ibadi ku kuka badda mun bayina kuka ce su rika kiran ku su rika neman taimako da ku su rika neman agaji da ku sigar ayar ma da mala'iku tukun aka fara mala'iku kuna ji ku kuka ce su kira ku su nemi taimako da ku su nemi agaji da ku su roƙe ku abalantun kuka fatar da ibadi bayina an bulmalu sabil ko kuma su suka fata hanya da kansu su kadai ba tare da umarninku ba ga ko ashe mala'iki ba zai umurce ka daga kira shi kabar Allah ba annabi ba zai sa ka ka kira shi kabar Allah ba in dai waliyi ne na gaske salihin bawa ba zai ce ka kira sunansa kabar na Allah ba ki sai su ce subhanaka Sarki ya tabbata gare ka ma kana yan bagilana bai taba kamata a gare mu an nattaki zamin yunika min auliya muriki wani koma bayan ta matsayin masoyi wali kai ne Allah matatahum ka ba ku jin daɗi hatta na su zikira har suka manta Qur'ani wa kanu suka zama su kauman gora mutane halakakku ka san idan mutum daɗi ya masa yawa sai ya manta Allah daɗi ya masa yawa sai ya manta matsayinsa daɗi ya masa yawa sai ya manta matsayin manzon Allah matsayin Allah matsayin addininsa matsayinsa sai ya kama kame kame to kai ne mata'atahum ka ba ku jin daɗi hatta na su zikira har suka manta da wannan tunanin a tuna kai ne kadai abun bauta kai ne abun kira suka kasa tunawa su gane mu bayin Allah ne sai suka rika kira mu amma ba mu kasa su ga sunan har suka zama kauman jama'a gowa halakakku Allah ya kare mu da halaka to anan fa shine Allah subhanahu wata'ala yake tsoratar da mu da irin wannan anan a wannan ayar yake wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u ko wa raw tarahum menene la yasma'u wa wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yusiruna a wannan ayar kuma yace in tad'uhum la yasma'u du'a'akum idan kuka kira su ma ba za su amsa kiran ku ba yanzu in za ka kwana kana kira shehu usmanu shehu shehu ba zai amsa ma ba ko shehu abdul shehu abdulkadiri ba zai amsa maka ba shehu tijjani shehu tijjani ba zai amsa maka ba shehu ibrahim shehu ibrahim ba zai amsa maka ko ka kwana kana ya jibrilu ya jibrilu jibrilu ba zai amsa ba ya mika'ilu ya mika'ilu ba zai amsa ba ya hudu ya salihu ya shu'aibu ya nuhu ya isa ya musa ya haruna za su amsa ibadun bayi ne na Allah salihai managarta Allah ya zaɓe su ya ba su aiki kuma sun yi tsaye akan aikin sun yi kamar yadda Allah ya ce su yi bayan an tambayi mala'iku sun ce su da hanaka gaskiya bata gare ka ba mu bane sai a ce to kai kuma Isa alaihi salatu wassalam kai ne kace kai ma matsayi gare ka eh domin ai annabi isa yanzu akwai masu kiransa daga ya matsa ce jesus yesu isa ko isa allah ne bawan allah ne allah kuma bai yarda daga kira shi ba allah zai ce da shi a anta ulta linnafi takhizuni wa ila ilahaini min shi ma haka zai fara kamar yadda mala'ikunta suka ce subhanaka shi ma sai ya karkace ubangiji Allah zai ce kai ne kace a rike ka da kai da mahaifiyarka kuma ilahaini alloli ne guda biyu a rike ku min dunillahi ko ma bayan Allah a rika kiran ku in an matsu a rika yunkuri da sunayen ku, a rika faduwa da sunanku a rika tashi da sunayen ku, su kuka sa su zai ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah ni in faɗi abin da baka ce in faɗi ba in ma na faɗi Allah ka sani in ma ban faɗi ba Allah ka sani don ka san sirri na ba san na ka Allah ubangiji ya gane da mu duka wayannan ba za a yi a filin tashin alkiyama wallahi duk wanda aka kira matukar mai hankali ne ba gunki na tuki ba ba gunki na itace ba ba gunki na tabo ba ba gunki na roba ba to sai Allah ya tambayi wannan din yake kai kace a kira ka kai kace a girmama ka kai kace a roge ka a yunkura da sunanka a faɗi da sunanka a firgita da sunanka kai ka ba su kaga idan ba shi ya sa ba zai kubutar da kansa shikenan kai da ka kira kuma sai ka dawo kuma ka tsaya a gefe ka yi soyayyar da ba ta da amfani saboda me saboda ba ka bi yanda manzon ka ya karantar da kai ba sallallahu alaihi wa sallam. Dini annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana wannan. ya hana kiran wani Allah baka yadda ba idan akwai waɗanda za a kira da ya kamata a ce nan sallallahu alaihi wasallam za mu rika kira ko in akwai wanda za a kira bayan manzon Allah da Abubakar ne da Umar ne da Usman ne da Aliyu ne da akwai itacen da za a kyale mana a matsayin gunki inda gunki halal ne da an bar mana shajaratu ridwan amma sai na umar zuwa ya yace a tsare wannan itaciyar aka tsone har sai wunta aka tsare ta itaciyar da Allah ya ambata a alqur'ani laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara ko to amma Allah subhanahu wa ta'ala baya son shirka baya son neman abu wato kusanci da wani abu in za a kusance shi sai mutane suka rinka zuwa suna shafa wannan itaciya daga ƙarshe wani ya cire ganyen wani ya sassaka wani ya ja wani ya runguma wani ya jingina fuskar wani ya kawo ya haɗa jiki da shi wani yana neman albarka dan adam akwai son banza shi fa ba zai yi ƙoƙarin neman albarkar kansa ba shi sai wani ya samu ya rago wai a san miki albarka sai sai na Umar lokacin da ya zama khalifa ya yake a cire itacen nan aka sare shi daga ƙasa aka tone saiwa aka ƙone inda akwai wanda ya kamata ake zai yi zama rufi da ita nan ya kai zama rufi eh? inda akwai itacen da za a yi gunki da shi a rika neman albarka da shi da kututturen da ya rinka kuka kamar jariri a mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an ajiye shi tarihi yanzu haka da ya kamata in ta je Madina da ta shi a masallaci tutture ne na dabino wanda manzo Allah yake dogaro da shi yana huduba lokacin da aka yi masa mimbari sabo ya sauka daga kan kututturen ya hau sabon mimbari sai kututturen ya kama kuka irin na jari yau wannan alheri ayoyi da ake karantawa a kaina yau an mun kishiya yanzu an sauka daga kaina daga yau yanzu ba a kaina za a rika karanta ayoyin nan ba yanzu daga yau manzon Allah ba zai sake hawa kaina ba sai yana kuka kwarre kwarre kwarre kwarre kamar jariri kowa yana ci annabi sallallahu alaihi wasallam da sauko daga kan wannan mimbarin ya zo ya rungume shi sai ana ji yana ta <laughs> har ya shuru kamar yadda in jariri yana so ya shuru annabi yana yana rungume da shi yana jijjiga shi har ya shuru yanzu wannan kututtula ana nana roƙonsa ana neman albarka ana masa. eh waye ma ya san shi inda wata ƙasa ce wasu mutane ne yanzu da kumkuran da suna nan da in ka je yanzu da madina sai an kai tare ta zuwa wani abu ka je ka taɓa shi su ba sa son shirka ba sa son shirka ka duba baƙi'a makabartan nan fa sahabbai ne kwanci wurin amma kun gana wani abu a wurin in ma za ka ta, sai ka saci ido amma in ba a kai ya ga ɗauka. ɗaukaka gurin sai ya murɗe hannunka ta buɗa ka amma duk da haka akwai masu zuwa a sace ba yi eh, kamar agogonsa ya faɗi sai ya ɗauka eh haka fa arba za a ga mutane sun sun ya karkashin zuwa sunan suna kafulo kasa sai ya ɗebi kasa guntun abincin tattabara na masallacin manzo ana aika ga ana diba ana kawa a leda ana goyewa wai za a dawo a yi alfanu kai dai ba ka da albarka ko da yaushe kai albarkar tsuntsu albarkar ita albarkar awa jama'a eh? yanzu masal yanzu wa'annan makabartun na Madina idan da a ce mutanen Madina ba zababbun Allah bane da nan kaɗai ya ife su kula da shi a ce duk wanda ya zo zai shiga sai ya ya je yadda kayan baiko eh kuma da abi za a yi a rika nuna masa kaburburan a ce wannan kabarin sahabiwa ne sai a wuce gaba da baiko wannan kuma kabarin sahabiwa ne wannan kabarin sahabiwa ne wannan nawa ne wannan nawa ne to yanzu idan ka je ba wanda za a ce maka wannan sahabiya wanke ce ko kabarin wane sai dai ka shiga ka zagaya ka yi ziyara ka mutu addu'a amma ba ka san waye a nan ba kana kuskura in ka tambaye ne ce wai wai wai wai wai an dade an dade an dade bauta sabai ne sabai ne bayan Allah ne imutu addu'a eh imutu addu'a Allah ya sani zai ga zai ba su ladan kai mutu addu'a kawai mu ba an dade ba mu san inda waye yake nan ba waye yake nan ka gani yanzu idan da mu ne muka samu irin wannan ba mu samu wurin rabewa ba kabari dai muka samu a bakwai ga shi nan muna ta cin dole eh? ko don haka yankuwa wallahi shiga da yin wajen tauhidin nan muri ka kulawa kiran wani Allah hadari kiran wani Allah hadari ka kira Allah dare shi baya wani ba a sa labule tsakanin bayi da Allah in ka tashi ka tinkare shi kawai ka kira shi kuma zai amsa maka insha Allah ai na muke خذ الأبو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين الله سبحانه وتعالى يتوى أن صلى الله عليه وسلم خذ الأبو أول ديابيا دلنبري أمره الله بالأبو والصفي min al-mushriki na ashara sinina Allah ya ba shi yana ta ce masa yi longo ne yayi yafi yi haƙuri ya daure har shekara goma a Makka ana ta ba shi haƙuri har sai da ya dawo Madina aka ce to yanzu kam an ba ku izini yanzu kan ku kare kanku da yaki amma shekaru goma sha da aka yi a Makka haƙuri kawai ake ba mu kai ta haƙuri kai haƙuri kai yanzu daga ka fara abu minti goma sha biyar ana so ko minti ashirin za a yi idan har ka yi kokari ka kai minti goma sha biyar ba saura biyar ba to in wani ya ba ka wuce ce to an bari ya shi saura minti biyar kawai ka samu ka cimma nasara sai ka ce to an haka na bari tun da dai ba ka gani to na bari wa annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma sha uku mutuncinsa kawai ake caccaka ba abin da ake nuna masa sai tsana amma Allah yana ce masa yayi haƙuri ya yi afi ya yi haƙuri ya yi afuwa ya yi haƙuri kada ya yi musu muguwar addu'a ya yi haƙuri kuzil afuwa kuzil afuwa kuzil afuwa shekara goma sha sannan kuma abin da ake ce masa saboda baƙaƙen maganganu da ake gaya masa da isgilanci da ake masa sai a rika ce masa wa amuru bil urfi wa aruz anil jahilina kai dai ka ci gaba da umurtar mutane da abin ka kau da kai daga maganganun jahilai jahilai za ka yi za ka ji maganganu iri iri na batanci har ka damu da maganar jahili ci gaba da umurni da abin da Allah ya ka cikin mutane wa amur bil kurbi, ka umurce su da abun da Allah ya umurce ka kada ka umurce su mai kyau shine ma'o. duk abun da ya zama shari'a ta amince masa ko ma'rufi wanda ake ce masa munkari shine duk abun da shari'a ba ta so to shine munkari don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ci gaba da yin su'azi ci gaba da karantar da su ci gaba da gaya musu gaskiya jahilai kuma da suke maka izgilanci da wauta wa a'ridu anil jahilina ka kauda kanka daga jahilai kar ka damu da su kar ka damu da su duk abin da za su su je su yi tafaji Allah shi ne zai yi san maka ne da za ta ishe mu sauran mutum da ya yi. Yau shi kenan mu'amsa ta sai mu tsaya a Allah sai mu zai

kuma idan ta yi azumi za ta hadu da matsala ko sai eh, ba ta yi azumin ba bayan azumin ya wuce ta aihu kuma har wani ramabana din ya dawo ba ta biya ba to yanzu menene matsayinta shine abin da take tambaya ko za ta biya wannan azumin na da amma yanzu tun daga wani ramabana ya zo yanzu wannan ramabana din shi za ta yi idan ya wuce sai ta ci gaba da biyan wancan amma duk sanda ta biya ɗaya za ta ba da mudu ɗaya an fahimci wannan saboda ta yi sakaci ana binta bashin ramabana ba ta biya ba har wani ramabana ya dawo ko har yanzu dai biyan za ta yi kawai sai dai tana da kafarar mudu ga kowane azumi daya an fahimta ba wai ciyarwa kawai za ta yi ta ɓata rai ta ci gaba da cin abinci ba a sai ta biya azumin sannan ta ba da mudu da fatan ta ji ta fahimta na shi to Allah ya taimake mu akwai sauran wani ke biyu akwai mai tambaya sai mutu ci tashi da shi kuma babu ne babu Allah ya saka ma al'umma da kai bayan Allah da suke taimako a cikin wannan wata na Ramadan Allah ubangiji ya taimaka musu a gaskiya bayan Allah kuna kokari akwai ɗalibai da dama waɗanda suke zuwa suna gaya min cewa wani ya mun kaza wani ya bani kaza kuma muna ci gaba da yi muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi bayan ni abun da kuke yi domin al'amari irin wannan duk wanda kaga ya yi wa wani to ba ba wai shi din kawa ba ka yi masa ne don ganin abun da yake kai ɗaliban nan da ake taimaka musu don an ga su ɗalibai ne na addini na ilimi ko shi yasa ake taimaka musu kenan don dalilin addinin nan shi yasa kuka to Allah ya sa ne addinin ya taimake ku kuma da zama fasiri duniya da lahira haka kuma idan ka ga mutum yana yi wa malami abu ba wai jikin malamin yake kallo ba abinda malamin yake yi ne Ya sa har yake taimaka mata kaga kenan taimakawa addini yake don haka Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi ke da wannan addini to Allah ubangiji ya taimaka wa masu taimakon addinin ta. yan uwa musulmi da yawa akwai waɗanda ya cancanci a ce su ne za a rika taimako amma sai kaga ana taimakawa waɗansu akwai waɗansu mutane da aka nuna mini aka ce an ba su kujerun umra in ka kalle shi wani fatiha ba zai iya kaiwa daidai ba balle ya san ma'anarta an ba shi kujera umra idan ya je me zai yi wa kansa balle kai har yama eh me ya san ma me zai yi balle har kai ma ya maka addu'a sai ka ga ƙasa tana ware kujeru ta ce ta biya wa waɗansu mutane maka waɗansu umra su je su yi wa ƙasa addu'a in ka kalli waɗanda za a tura ɗin shi kansa bai san ma waye Allah ba su na balle ya gane yadda zai roƙi Allah kaga wannan asarar dukiyar ƙasa ne kawai to haka kuma taimako sai ga wani yana ɗiban abu mai yawa yana ta baiwa maroƙa ne waɗansu ‘yan iska ga ɗaliban ilimi bayin Allah magidanta masu ci da ƙyar masu iyalai kana kallon su amma baka taimake su ba wanda da su ake azhar da su ake la'asar da su ake magariba da su ake nishadi kuma bayin Allah ne su je makaranta su je wajen ibada baka taimake su wani kaɗi ba ka bai wa masu duka kalamu masu goma goge masu kirarin ƙarya sai ka ɗebi kuɗi kai ta taimaka musu ga bayan Allah ka taimake su yanzu idan aka je gaban Allah wannan kuɗin kana tsammanin sadaka kai eh yana daga cikin kyautar da za ka samu lada to amma yanzu idan ka zama wani magidanci ya shiga wani hali ka ɗau mamsa ɗaya ta shinkafa ka ba shi rannan baki nawa ne zai ci yana santi akwai ƴan yara ƙanana wanda za su rinka ci suna dariya suna jin daɗi to ba sai an maka addu'a ba wannan farin cikin da yaran suka shiga kawai addu'a ce yanda ka faranta muku rai to shi kuma Allah sai ya faranta ranka wani kuma in ka bashi wai yana shi yana ma a sha Allah ya dan iskan nan ne yau ka san sun ba da aka ba ba kayan su ba tabuwa yake ba yana ci yana zagin ka kuma gobe in kun haɗu ya watsa kai ka bashi hali kuma ba wanda aka maida wawa kamar dan siyasa yawanci yan siyasa yawanci makiyansu su suke dukiyar makoyansu ko ba za su samu komi ba wani yana gebe yana zai yana musu addu'a yana ta faɗa a kansu amma ba za su yi masa komi ba sai mai zagin su dan adawan su shi za ka ga suna diba suna bani kuma ya koma gebe ya mutu a sha kaga ba sadaka ba ba kyautar kirki ba don haka ‘yan uwa musulmi mu rika sanin inda za mu aje dukiyarmu ranar tashin alkiyama za a tambaye ka ya kai ka nemi kuɗinka ya kai ka kashe kuma babu haɗari kamar wannan tambayoyin la yazalu qadama abdin yawm al ta hatta tsala an arba'in ko daga cikin wannan arba'un din guda hudu akwai an maliki za a tambaye shi kuɗinsa da ya tara min aina kasabahu za a ce ta ina ka same shi wace sana'a kai ka samu kuɗi in aka bincika aka ga eh sana'ar da kake yi halal ne kuma a ciki ba haram a ciki ba ka coge ba ka tadallufi halal ne kuɗin ka na halal ne sai a ce to ya kai ka kashe su min aina kasabahu wa fi ma anfaqahu sai a ce to a cikin wace hanya ka ji ka kashe kuɗin ya kai ka kashe to idan ka bincika za ga hanyoyin da ka bi ka kashe na halal ne nan ne sai ka aiki amma ko da ka nemi dukiyar ta hanyar halal sai aka duba inda ka bi ka kashe kuma hanyar haram ne to ka faɗi wa wasu Allah ya kare mu kuma naira naira ake ana da bincike in aka ɗau wannan ne a daga ta ce ai na ta ha. a wata hanya ka bi ka samu sai ka faɗi? ta ce to fi ma an tsaftaha wace hanya ka bi ka kashe sai ka faɗi sai a aje sai a sake ɗauko ɗaya da haka dukiyarka ta kare annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuna son dukiya mai yawa kuma tana da matsalar hisabi ba fa son kaɗan kuma ta fi sauƙin hisabi me yadda yawan dukiyar ka yake ha yau haka za a daɗe ana ma hisabi sai dai idan Allah ya taimake ka dukiyar ta alkhairi ce wannan afuwar ubangiji kuma ne ta lullube ka ba tare Allah ya taimake mu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwambinta Allah ya nuna mana fata-fata ne taimake mu da nisan ta za mu dakata